Thank you very much. To kuma ni soja ne amma gaskiya ba yi kiran suna na ba saboda sha'anin sharin aikin mu na sojan Najeriya. wale da gaske. To eh, gaya yamma abin da kake so mu sani. To tsakani da Allah abin da nake so faɗa ma ina so a faɗa wa duniya ne sojan Najeriya sun doke mu sun zo sun tara mu a daga suna kai mu suna sa Allah kashe mu daya bayan daya don ba dalilin da zai sa kwanan ne zai samu laftanar kwanan namu daga kwanda zai ɗaiɗe mu zuwa ba mai ce mu shiga bai faɗa mana ga inda za mu je ba sai da muka hankara muka samu kanmu ga muga sambisa sai da ya tura mu gaba ya raba mana kalan kaki biyu mu ya tura mu gaba da kalan mu na zakka mu ya shi kuma sojojinsa masu green uniform sai da ya bari mun isa har bakin daga shi da tankocin yakin gaba ɗaya sai ce mutanensa su koma. Hmm. ya mutanensa gaba ɗaya suka koma da baya suka bar mu mu kaɗai kawai sojojin kwandiga muka je muka shiga tsakiyar mutanen nan sai da suka koma ya ja tankocin yakin gaba ɗaya su shilka su apc su wannan mai dogon duk suka koma tifasa ɗin sai ya rage saura yara kan kawai ana ta kashe mu kamar ruwa to saboda mai shi shekara biyar yana nan baya da zuciyar ya je ya gama wannan abun ana nan ana cin zali ya'yan eh, inosenso mu kuma mun zo da zuciya ɗaya mun zo mu gama wannan aikin ya zo tura mu sai da muka je gaba abun mamaki ma baka sani ba to da muka je ma wanda muke faɗa da su sai muka samu ma a cikin su ma akwai sojojin haya wanda sojojin Najeriya ne wanda su suka koyar da mu a kwantagora an ji an yi hanyar su an kawo su suna wannan aiki. Tun yaushe kuka eh, kuka lura. Mu da AK-47 mun je muna faɗa da mutum mai AA, bmg LMG. Ya za ne AK ya faɗa da mai LMG don Allah don annabi oga za ka yarda. Wato gaske. AK-47 bai isa je session ɗin mai MG ba ma balle ya je session ɗin mai AA. Wato magana da ake na cewa sun fi kuma kamun kirki gaskiya ce kenan. Tsakani da Allah ba gari a Najeriya Army tana da makaman amma a bamu aiki an yaudare mu tun daga kwanta gora aka kawo mana LMG aka bamu muka yi testing muka yi training da shi amma da muka zo nan har yau banda ƙarya ba abin da Najeriya Army ba ta take ta yi mana ƙarya kawai an ce za mu LMG za a yi za a yi kawai sai zai move move move mu an kawo mana wani komanda wani shi Rambo ya zo ya tura mu shi kansa ya dawo za ka na kwanciya na sa masa ruwa ya gagara ya gagara ma ya ci abinci ma don me ya san kanshi an kai shi a kashe shi ne To amma me yasa kake jin me yasa ba aikin Nigerian Army. Me yasa aikin ina faɗa duniya ta sani duk wanda ya sa soja ya ɗansa a Nigerian Army ya tura ɗansa ya kashe shi ne. Don gaba ɗaya business suke yi da mu suna tura ne ana kashe mu saboda ta kara ba su ma mu kuɗi da sunan suna me ni tun da na zo na wata na uku a kwandiga ban ci naira dubu hamsin ba yau. Ba biya ne abin da yake naira dubu hamsin ba. amma manyan ka suna samun kuɗi sai ne kamar kwana hudu a daji ina faɗa da boko haram sai na tsohon sa zaɓo naira dubu ɗaya ana bani ka duba wayo amma manyan ku suna samun kuɗi a faɗa wa duniya sani Najeriya army bata shirya yin dilin da yan boko haram ba suna yin business ne da boko haram suna samun suna biyan bukatar sa manyan sojojin Najeriya mu kuma kananan yara ana bin mu ana yanka mu ne kamar fari yanzu sojojin mun shiga wayancan sun yi abin mamaki wanda fa mun je supporting ɗinsu ne suka yi withdrawal suka bar mu a ko har bullet ɗaya ba su harba ba bullet ɗaya ba su harba ba wannan muka je taimako suka gudu suka bar mu a bakin daga ga sai ga su a kan hilos an rarrata manya-manyan bindigogi wanda daga mita dubu biyu zai iya kashe ka su aka zo ana harbin mu da su mu kuma muna amfani da AA da sai kai kusa da mutum kamar 50 mita ko 100 mita kafin ka shi same shi saboda haka ka bar aikin soja daga yau kenan ni ni daga yau ba ruwa na da aikin soja in dai sai dai ta canja yanzu haka inda na fito an kashe mun an kusan mutum talatin da tara yanzu haka ba mu gan su ba ina suke wanda kuka fitar da su wanda aka fara kashewa cikin mu har yau gawar sai na nan yau sati biyu har yau gawar sai na haje an gagara kai gawar sa gida an gagara ma biyan komai akan sa tun mai wannan ba wanda ba kai a ba da ma wani 2 minutes ma na morning na wanda aka kashe mana ma da fare ma ba ba sanne da mu yayin kaji muna waje muna sadakar da ramu muna fara wani canjin haɗa yan canjin sa. Mm. Sau Allah ya isa da Najeriya a mai faran ya sai ba duniya wala hakkin mu da suke ci da ran ɗan uwanmu da suke kashewa don na sama da mu saboda su samu su yi kuɗi kowa ya ci zai je ya gamu da akwai ranar isabi tana zuwa.